matsalolin tsaro dai a najeriya cikin watannin yamba mount da aka fi sani da september oktoba Nuwemba da kuma disamba matsaloli ne da kan karu matuka a najeriya musamman ma a kudancin kasar inda zaka ga al'adar fashi da makami da satar mutane don garkuwa da su domin neman kuɗin fansa da kuma masu kwatar kaya ga jama'a su nuna kan bindiga daga bisani su arce da dai sauransu kan karu a wannan dan tsinken lokaci da farko dai menene yan Mount a wata ganawa da na yi da sabon kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Edo da ke yankin Niger Delta Alhaji Haliru Gwandu ya yi ƙarin haske a kai. Wato yan sa uh, ya fara daga September, October, November, December. To idan mutum ya duba zai gan cewa da a Gregorian calendar ma'ana calendar turawa watanni ne waɗanda an kawa tsari waɗanda waɗanda sun taso da bukukuwa daban-daban don cikin wannan 'yan bamons ne za ka tarar da an zo an cimma sallah ta kirsimati kuma a shiga da sabuwar shekara to a wannan lokaci abubuwan da ke tadan mutane da hankali yara matasa da wayanda ba su da dangana za su rinka neman kuɗi ga dangadan ta hanyar da ba halal ba ma'ana za a iya samun wasu su shiga cikin a fashi da maka makami wasu su shiga cikin kama mutum wasu su shiga cikin wasu abubuwa ne waɗanda dokar ƙasa bata abinci da su ba a speto general na 'yan sanda musamman ya ba da oda kowa ya kai tashi operation oda ta wannan 'yan bamons inda kuke tambaya haka kuma kwamishinan halir gwandu ya ce suna ɗaukar matakan kare dukiyoyin jama'a da rayukansu a cikin wannan lokaci na 'yan bamont da ake ta canfawa musamman a kudu kudancin kasar ya ce aiko babban tanadi saboda speto general duk inda muke da ruwa akwai jiragen ruwa wa'anda suke jirage ne wa'anda bindiga ma ba ta hasawa su ake kira gambots sa'annan nan kuma akwai commercial boats wayanda ake kira kenu kenu kowane su muke son mu yi aiki akwai shi sai dai abin nuyi nan an ce ku kana da kyau ka kara da wanka shugaban yan sanda namu babu inda bai ba mu kayan aiki ba kuma babu inda bai ce mu sa kokari mu yi aiki ba kwamishinan ya kara bayyana yadda rundunarsa ta yi wani wawan kamu na dimbin makamai a jihar ta edo wa'inda tura sun ka kera na samu bindiga bindiga 28 a hannun irin wa'annan mutanen banza sannan na kama masu hashi da makami da masu kama mutane domin a ba su tallafi sun kai hamsin da tara wasu 'yan jihar da ma mazauna jihar sun yi tsokaci kan matsalolin tsaro a faɗin jihar ta edo uh, the new commissioner is trying well well for the armed robbers and uh, kidnapping. Anybody then Wannan yana cewa ne sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Edo yana kokari wajen kawar da 'yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa don tabbatar da an yi bukukuwan 'yan ba lafiya a faɗin jihar ta Edo. Ni sunana Adamu Ibrahim Jiga mazaunin Edo State a Gaskiya Allah wannan sabon kwamishina da aka kawo yana kokari bakin hali saboda ni na ga da aka kamo wajen mutum ashirin da biyu an zo da su kinafas ne masu garkuwa da mutane aka kamo sannan in ka shigo kwarkwaro kwarkwaro idan za mu je gida barci za a dinga tare mu amma yanzu zo wannan kwamishinan kowane dpo yana aiki da abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria